karin da nake so assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yan uwa na mata suna na yasmin harafa yau ina tare da kuwa cikin wani sabon channel nawa na yasmin harafa ku kasance tare da ni a cikin wannan channel domin samun ingantattun abubuwan da zai dace da lafiyar ku da kuma kuzari. yau na zo muku da bayani ne kan yadda za ku magance cutar asma idan kai yi amfani da kanumfari misali wayan za ga idan sun tashi ba su iya aiki a hayaki kuma a abubuwa masu ƙarfi zaka ji numfashin su yana fita haka da ƙar suna numfashi da ƙyar sun yi aiki da za ka ji suna haƙi to wannan shine maganin wannan haƙi da kuma nishin nan da suke yi wannan dai kowa ya san kanin kare ne to kun gan shi yadda za ki amfani da shi shine za ki ɗauki kowane kanin kare ki haka za ki cire wannan abun na saman shugulan nan kun gani ga shi nan yanzu Kin ga na cire abin sama kin ga da asalin jirin shi kawai za mu yi amfani kin ga haka wannan shi yake maganin wannan haki ɗin da za ku ga masu asma suna yi suna tari suna abubuwa da ƙyar da ƙyar gashi wannan gudan kawai za ki dinga babban mai gashi kin ga in na cire sama wannan kin zama ma babu sama wannan haka dai za ki tara su iya adadin yadda kike buƙata shi kanunfari magani ne sabidan kuma magungunan shi suna da masu yawa amma sun yi amfani da wannan dama fara gabatar da wannan a wannan da dawa idan har kika yi amfani da shi insha Allah za ki kira ni kuma za ki godiya kan haka za ki tara shi yayin da kike buƙata misali duk irin yadda kike buƙatar shi haka za ki tara shi yi miki yawa sosai sannan sai ki zuba mai ruwa a kai kin gani dai yanzu da kwatance nake gashi na tukaita shi ga kuma saura sai ki zuba mai ruwa a kai yayin da adadin yadda kike bukata za ki iya sha su uku a rana da safe da rana da kuma da daddare kin gani ga misalin yadda za ki makanin farinki kin ga wannan kanin fari gashi nan na zuzzuba shi idan ya jiku za ki ga ya dan ƙara ya haka girma sannan za ki ga ya dan Ko ba za ki yi amfani da shi haka ba sai kin bar shi ya kwana farin ya jiku sosai wannan maganin haƙiƙin ɗin nan da kuma wannan tari da kuma sarƙewar numfashi ɗin nan da masu asma suke fama da shi in kika jiɓanci shan wannan haɗin ingan shi fari na a ƙasa ka jiɓanci amfani da shi da izinin Allah za ki samu waraka kuma za ki samu sassauci a kan wannan ciwo na asma shi fari ya ƙunshi abubuwa da dama domin yana maganin mata maganin abubuwa da yawa wanda in har mace take amfani da shi ko da ma lafiyar ki ƙalau ki dinga amfani da kanumfari wurin ganin kin jiƙa sha domin shira da tasiri matuƙa cikin mata da maza shi wannan haɗi nawa na kanumfari mutane da dama sun gwada shi tabbas kuma sun samu lafiya sun kuma warke daga cutar asma gaba ɗaya za ka yi amfani da shi tsawon kwanaki goma sha biyar a jere har ka ɗaga ƙafa ka dinga amfani da shi sau uku a kullum da safe ka sha da rana ka sha da daddare in za ka kwanta ka sha wannan hannu in har cutar asma ne da izinin Allah da jan da suke nan zai zo ƙarshe kuma za ka samu maslaha a kan haka da likita gari shi dai kanin fari kuma ya riga ya san kanin fari inda ka za ka samu kanin fari sai dai idan har ka sa kokon ka san magani ba wai kawai za ka ce bari ka yi bane ai ma'anar magani sha ga abin da Allah zai yi in Allah ya da muku da amfani da wannan za ka samu waraka tsawon kwanaki goma sha biyar za ka yi amfani da shi babu ɗaga ƙafa domin wannan magani ne gwaranti da izinin Allah ga masu fama da cutar asma ina godiya kuma ina fatan alheri ga ma'abota kan gaskiya kenan na gode